Barka da zuwa tashar tsakar gida. Jamila na gudu ce ta cancanta ta zama gwarzuwar jarumin Kannywood, in ji Kamai. Fitaccen marubuci kuma jarumin fina-finan Hausa ɗan azumin babu ce ɗaya 'yan gurasa, wanda aka fi sani da Kamai ya bayyana cewa jaruma Jamila na gudu ita ce ta cancanta ta zama kwarzuwa a masana'antar Kannywood. Kame ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa a matsayinsa na marubuci mai shirya fina-finai kuma jarumi, tabbas Jamila na gudu ce ta cancanta zama gwarzuwar Kannywood. inda ya wallafa cewa to gaskiya ba zan iya cewa komai game da rashin samun gwarzo jaruma ga Jamila na gudu ba amma dai tabbas na san Jamila na gudu ta iya duk abin da ake so a cikin harkar fim in dai Hausa fim ne to ta ke da sa'a to amma watakila a gurin masu zaben ne suke ganin bata cancanta ba amma ni dai a matsayina na marubuci producer director kuma mai yin acting wallahi tuni Jamila na gudu ta gama cancanta da samun gwarzo jaruma domin babu gurin da za a saka ta a cikin fim ɗin Hausa ba ta yi abin da ya cancanta ba don haka babu ƙarya jamila na gudu wallahi ta iya kuma ta cancanta da duk wata karramawa da za a baiwa kowace irin jarama wannan batu na jarumin da ya biyo bayan fitacciyar jarumin nan Fati Abdullahi wadda aka fi sani da Fati Washa ta lashe kyautar gwarzuwar jarumin fina-finan Hausa a wani bikin fina-finan Afirka da aka yi a Birtaniya a makon da ya gabata. Dan na subscribe don samun labaran Kanye da dumin daga tashar tsakar gida.